ta fito ta dada wa duniya cewa tana cikin yanayi ne na bakin ciki wanda a lokacin ta yunkuri ta kashe kanta da ta yunkuri ta kashe kanta sai shi wannan mamaci ya zo yake so ya hana ta me yasa za ta kashe kanta suka fara dambe yana so ya kwace wuka mafarin da ta buge shi kenan ya faɗi ta gudu daki daga karshe ta fito sai ta gan shi ya faɗi tana ganin sa ya faɗi sai ta ɗauki wuka da ke faɗi daga gefe ta caccaka mishi a cikin akan kirjinsa har ya sanadiyar mutuwarsa garin gudun ceton rai ya je ya fadi a bulkwani ta ɗauki kanta kuma ta kai kanta asibiti aka bata dressing a hannunta ta kira mijinta mijinta a nan take sai ya taso ya zo gida da ya zo gida sai ya kira baban mai gadi aka kira aka lullube gawan wannan mamaci a nuna wa mutane cewa ya mutu kuma an masa wanka har tana kuka tana ce ayya ashe wannan ciwo nasa ba na tashi bane Allah ya ji kansa mafarin bayan sun yi haka aka yi kira ga iyayen shi mamaci ko ko ahalin mamaci suka ce lalle suna buƙatar a bude wannan gawa aka buɗe gawa suka ga gawa an cancake shi an daddaba masa wuka inda daga karshe na aka kai ta hukuma daga nan ta yi confessing take cewa duniya cewa ita ce wannan kisa amma a cikin bakin ciki ne ta yunkurin kashe kanta menene haɗin ku da shi ta ce ita ta kawo shi gida a dalilin sun fara kasuwanci da shi sannan daga nan ya zo zama babban yaron mijinta daga ƙarshe kuma sai ga bayanai daga baban shi yaro mamaci inda baban yake cewa lallai wannan mamaci yana bin mijin wannan mata kuɗi wanda ya alƙawarin zai biya a watar goma wanda har zuwa mutuwarsa ba a biya wannan kuɗi ba sannan kuma bayan haka dattijo da ya lullube yanzu ga su nan a jere ga su na sa muku su dattijo ya ce shi bai taɓa kisa ba taimako dai da ya yi an lullube gawa da likkafani ne da shi don ya taimaka musu da suka kira shi domin a yi haka da shi amsar shi ne a nan ita wannan baiwar Allah ku shiga tunaninku wanda bakin ciki ne yake damunta da take yunkurin ta kashe kanta tunda ba ita ake bi bashi ba ɗaya kenan na biyu kuma in wanda yake yunkurin ya kashe kansa har ya ci nasaran kashe wani kamata ya yi kashe kansa shi ba amma ta iya lallabawa ta kai kanta asibiti domin gyara hannu kalubale gare ku hukuma wallahi akasin gaskiya akan waɗannan bayin Allah to kuna gani yadda gaskiya yake ta bayyana akan mutanen da ba su yi adalci ba hukuma da mahukunta wannan aiki ya rage gare ku ku yi adalci ku yi adalci maganganu suna nan a ƙarƙashi wanda ake zargin hakan ne kuma halama yana so ya tabbatar da hakan ne Allah ya ji ƙanmamaci. mamaci mu kuma mu da muke raye Allah ka ba mu ikon natsuwa waɗansu mugayen alƙaba'i, da mugayen nufi da mugunta ga 'yan uwanmu Allah ka shirya da mu kar mu faɗa cikin irin wannan mummunar ƙaddara ƙalubale gare ku mata masu faɗawa ko ko masu halayya kusan kusancin irin na wannan baiwar Allah Allah ya ji kan mamaci na annabi ya ce amin lalle akwai cikakken bidiyon a feji na sannan kuma akwai shi a YouTube dina idan ka shiga bayo na zaka fince shi a YouTube dina yawwa assalamu alaikum jama'a mutane suna baya ta mai gaskiya labarin matar da ta kashe wannan matashin na Nafi'u Hafizu to gaskiya magana gaskiya labarin gaskiya ne saboda da bakinta ta bayyana wa 'yan sanda da kuma Um, kafafen yada labarai cewar ta ta kashe shi da hannunta da wuka ta ciccika mai wuka a zuciyarsa ta yi tashi ma ya tafi sama sannan ta bi shi ta ci gaba da ciccika mai wukar daga baya da ta ga ya rasu ko in ce da ta ga ya kwanta dai kamar ya rasu ita kuma wai ta yanke a hannunta sai ta tafi famasi domin a duba ta sannan ta kira mijinta ta faɗa mishi cewar ga abin da ya faru shi kuma da ya zo sai bai akwai ni guardian din shi sai ya kira shi yake gaya mai da ya zo sai yake ce mai da allah da za a yi a suturta shi a mai wanka a sa a shirya shi abin da ya faru kenan da bakinsa suka bayyana hakan su mutane da suke cewa ba gaskiya ba ne ba gaskiya ne wannan labarin sai dai a fatan allah ya kiyaye gaba kuma allah ya raba mu da mummuna kadara kuma da fatan za a samu doka ta yi aiki a kanta domin gaskiya a yanzu kisan da ake yi ya zama wani iri kwata-kwata ba daɗi tun kana jin labari a wani wuri suka ka zo kai kanka ba shi na yanzu a jihar kano ake yin wannan abu a nan nan karamar hukumar tarauni unguwa uku akai wannan labar akai wannan al'amarin su gaskiya mutane dai ba a cewa komai sai dai kawai Allah ya shiga lamuran mu Allah ya samu dace. a nan magana da ƙarfi. Me Suna

ya hana ni kashe kaina ne na yana kokarin hana ni kashe kaina ne to ga ta yaya ba labari lokacin da kika eh, yi masa abin ta yaya yana ina bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu na ta zuba sai ya ce in je in cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bishi da shi har sama shi ne tsallaka balkon ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi masu a kaman dressing me ya raka ku da shi komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai wa ya kawo shi da? farko na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne to bari ya shiga kawo shi gida business muka fara yi da shi na bude shago a zurar sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude pharmacy aka bude shagon drinks so ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi bashi da lokaci to eh, yanzu ya kike yi a da kika aikata wannan aikaci kasar me nake ci ba a hoton dama a hoton dama da kike da ita shi hankali ko na yi ne ma ina ciki Allah ya ki Oh! yana kokarin hana ni kashe kaina ne bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu na ta zuba sai ya ce je cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na ganshi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka balkon ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi aka min dressing komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai wa ya farko na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaro